بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu من ta'ala أصباهي متارع البركة أصباهي تأشر عند تقوى رمضان a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya za mu ci gaba da karatu ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi a jerin gwanin darussa da muke gabatarwa na darussa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumin watan ramadan kuma wannan shine darasinmu na ashirin cikin muna karanta waɗannan hukunce-hukunce ne daga littafin muwatta na imam malik ibn anas imam dar hijira mana cikin kitabul idain kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi guda biyu mana kundi na goma kenan a cikin littafin kuma za mu tashi a babi na uku inda malik ya ce Babu amri bil akli qabla al-ghudwi ila al ma'ana babin da zai yi bayani kan umarni da aka yi na a ci abinci qabala al kafin a yi asubanci ilal idi zuwa sallar idi na farko ashe zuwa sallar idi asubanci ake yi na biyu ana cin abinci kafin a je sallar idi wana ji da ke ko sai dai muna da idi guda biyu muna da ƙaramar sallah muna da babbar sallah a wanne idi ne ake cin abinci kafin a tafi a wani idi ne kuma sai an dawo ake cin abinci قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو wannan hadisi na hisham ɗan urwa ne daga babansa urwatu ɗan zubair yake cewa shi urwatu ɗan zubair kana ya kulu ya kasance yana cin abinci يوم عيد الفطر رانا قرم صلى قبل أن يغدو كافن يتهم صلاتي معنى أقرم صلى كافن متني أصبنتي يتهم صلاتي إيدي زيت أبنتي وانا شيكي نونا يا أجي أزم شكي نندرن دم زيت وصلى ايدي قال وحدثني عن مالك أن ابن شهاب أن سعيد بن مسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل أن يغدو wannan hadisi na ibn shihab ne muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id ibn musayyib daga malaminsa shine sa'id dan musayyib sai dan musayyib yake cewa annahu yadda al'amarin yake fa shi ibn shihab yake cewa yadda al'amarin yake akhbarahu sa'id ibn musayyib ya karanta da shi cewa annan nasa lalle mutane ma'ana tabi'ai kenan kanu sun kasance yi umar wani ana umarta su tabi'ai wa ke umarta su sahabbai suna umarta tabi'ai su kuma sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallama yana umarta su shi kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki yana umarta su kenan bil akli da cin abinci sun kasance ana umarta su da su ci abinci yawmal fitri a ranar armasallah qabala al-ghudu kafin a tafi masallacin idi kafin a yi asabanci zuwa sallar idi a ƙaramar sallah sai mutum ya ci abinci ƙala maliku rahimahullah imam malik ibn anas ya ce wala ara zalika ala nasi fil adha ba na ganin ana umartar mutane akan wannan a babbar sallah ma'ana a babbar sallah sai an dawo ake cin abinci a ƙaramar sallah ana cin abinci ne kafin a tafi wannan haka sunna ta karantar haka musulunci ya karantar a ƙaramar sallah mutum ya ci abinci kafin ya tafi sallar idi a babbar sallah sai mutum ya dawo zai ci abinci za ga akwai hikimomi da yawa da suka sanya haka a babbar sallah idan aka ci a ci abinci to fa za a zarce da yanka yankan rago makasa ana fara yankan rago kuma ba maganar sallah zama ka ce duk wani yankan rago kafin ya je sallar idi balangu ya ci ya ci suya mit ne kun gane ko ba ya yi layya ne. dan a bai sallah kariya wannan ya karantar da mu cewa a ƙaramar sallah ana cin abinci kafin a tafi sallar idi a babbar sallah sai an dawo daga sallar idi kafin a ci abinci in so samu ne mutum ya ci wani abu na jikin dabbar layyar da iyanka a babbar sallah kulura na ce in so samu ne da wani lokaci ma sai mutum ya dawo yana neman malamin yanka saboda shi bai iya yanka ba ya zo kuma ya nemi malamin fiɗa a lokacin rana ta yi nisa kenan qala rahimahullah babu ma a fi takbiri wal qira'ati fi salatul idain babu ma a fi takbir babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi kabar bari ɗaya kenan wal qira'a da karatun sallah fi salatul idaini a sallar idi guda biyu a sallar idi ya ake kabbara kuma ya ake karatu sallar idi قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقر الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وقتربت الساعة وانشق القمر وانا حديث حديث نينا عمر ابن الخطاب yake cewa anna umar ibn khattab lalle umar dan khattab sa'ala abu waqid al-laythi ya tambayi abu waqid al ya ce ma kana ya ƙara'u biyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil adha fil adha wal fitr mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa fil adha a sallar idi a babbar sallah a sallar idi ta babbar sallah wal fitri da kuma sallar idi ta ƙaramar sallah faƙal sai ya ce kana ya ƙara'u bi ƙaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ƙaf wal ƙur'anil majid a raka a farko kenan wa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa da kuma a raka'a ta biyu kenan yana tsawaitawa ko yana gajartawa ko yana yin tsaka-tsakiya Hmm? ana tsawaita karatu kenan ana tsawaita karatu a sallar idi domin kaga tsawaita karatun duk alama ne na wasu masu samu makararru su samu su samu sallar idi kuma kamar yadda na shami mai tawa yana da kyau mutum ya nazari sosai da sosai akan surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a salloli za ka suratul qaf a rasulun yake karantawa wannan irin sako take dauke da shi haka na iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ita ma haka qala wa haddathani an malik an nafi'in mawla abdullah ibn umara annahu qala شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة wannan hadisi hadisi ne na nafi idan aka ce nafi shine maula abdullahi bin umar yantaccen bawa ne na abdullahi bin umar annahu qal shi nafi ya ce shahidul adha na halarci sallar idi babba wal fitra hakan nan na halarci sallar sallar idi na karamar sallah ma abi huraira tare da abu huraira shine liman din kuna ji da ke ko yau kun ga abdullahi abin nan nafi ya yi ruwaya daga abu huraira ba daga abdullahi ibn umar ba ya ce ya halarci sallar limamin sallar shine abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi fi rak'atil ula sai abu huraira ya kabbara a raka'a ta farko sab'a takbiratin qabla al-qira'a kabar bari bakwai kafin ya fara karatun sallah kabbara ta farko ita ce kabbarar harama bayan da ya kabbara harama sai kuma ya biyo da bari shida in ka hada shida da kabbara harama sun baka bakwai sai da ya kammala waɗannan bari bakwai sannan sai fara karatun sallah wafil akhira a raka'a ta ƙarshe ta kabar kabarbari biyar a ƙira'a kafin ya fara karatun sallah ma'ana bayan ya yi kabbara da ya taso yana tsaye cir sai ya kabar bari biyar hakan ka hada shi da kenan in ka hada da kabbara tasowa da kuma kabbara biyar da iya tsaye shida kenan wacce in ka hada da kabbara harama da bari shida da yi bakwai kenan ina fatan mun gane saboda haka a raka a farko bari bakwai hadda kabbara harama a raka ta biyu kabarbari shida har da kabarar tasowa ko kabarbari biyar banda kabarar tasowa Ƙwala malik imam malik ibn anas yace wa huwa al'amuru indana yin haka shine al'amarin da yake a tare da mu ina ba ta gano wannan qala malik rahimahullah fi rajulin wajada an-nas qad min as-salati yawm al-eid إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس في رجل وجد الناس قد انصرفوا dangane da mutumin da ya je masallaci idi yana zuwa ya je ya samu an riga an sallame ya zai yi a yi asara su ke nan a shekara guda biyu ƙaramar sallah da babbar sallah ta ji da ke ku zo da kada ya bari ya sakaci a ce har irin wannan alkhairi ya wuce mishi ya zama na ɗinkin sallah kawai zai sa bai samu ya yi sallar ba Waje eh, wajadan nasa ƙadin sharafu mina sala ya samu mutane sun riga sun idar da sallah yau mal'idi a ranar idi inna hula yara alayhi salata fil musalla malik yace baya ganin baya ganin ya kafa sallah yi sallar idi a nan masallacin idi din wala fi baitihi hakan nan kuma baya ganin ma dan ya dawo gida ya ce zai yi sallar to in ya yi fa wa innahu kuma lalle shi wannan da bai samu sallar idi ba in sallafi baitihi in in yi sallafil musalla in yi sallar idi din a masallacin idin bayan ya ji ya samu an idar da sallah sai ya kabbara sallar shi yayi aufi bai baitihi ko kuma ya yi a gidansa shi kadai lam zalika ba zalika ba'sa ban ga ko wani laifi akan haka ba babu tafiya kan haka wana ji da kyau sai dai ba zai tara mutane yi musu jam'i ba wanda ya rasa sallar idi zai yi sallar ne shi kadai ba zai tara mutane yi musu jam'i ba ina son mu lura da wannan da kyau irin wannan gangancin wasu sanayi a sallar juma'a sai mutum ya je masallacin juma'a ya je ya samu wata ma wannan masallacin shine na farkon sallar juma'a a garin in ya samu an yi da sallar juma'a sai ya koma gefe ya kafa a zahar bayan ga masallatan juma'a nan da yawa ba su salla idi ba a ga wannan zuzurutun ganganci eh wasu su masallatan juma'a ma ba su salla juma'a ba saboda haka haka anas ibn malik ya kasance ke in ya je masallacin idi ko wani abu dalili da ya sa bai samu salla idi ba ɓoyewa yake sai ya salla idinsa lura da kyau ɓoyewa yake yi don wa zai ga anas ibn malik yana salla idi bai bi shi ba eh kun gane maganar ku to amma sai ya ɓoye don cewar ka fahimci cewar in ba ka samu ba to kai ne a ɗaya ɗayan ka za ka yi balle wai mutum ya tara mutane a unguwarsu ko ya tara mutane a makarantar shi ko ya yi kaza shi ya je ya yi sallar idi in ya je ya yi sallar idi sai kuma ya zo ya tara su ce zai musu sallar idi wannan ganganci ne sosai da sosai a shekara ya yi idi hudu kenan ta yana ya samu wannan wannan kenan mutum ya je ya samu mutane sun idar da sallah to in ya je ya samu kuma ba idar da sallah aka ba mun ce a kabbara farko a raka a farko ana yin kabarbari bakwai har da kabbara harama sai ya je ya samu liman ya yi kabbara hudu wana ce da ke ko sun yi nawa kenan tare da liman uku saboda ka kabbara uku da ya yi tare da liman ta farko ka bar harama ce sai i biyu tare da liman to yanzu liman yana fara karatu sallah sai shi ya ciko sauran kabarbarin da suka wuce mashi. ko riƙe wannan saboda ai kabar ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai ya ciko waɗannan kabarbarin da suka rage mashi. mun lura da wannan ko saboda ya je ya samu an fara sallar abin nan liman ya fara yana cikin bari ba a fara kabar da shi ba saboda ka sai ciko kabar bari da suka wuce mishi to amma kuma idan ya je samu liman eh, idan ya je samu liman ya kabar barin fa kun ga wani ya samu liman a wasu bari an wuce shi wasu bari kai tsaye da liman ya fara karatu zai ci gaba da barinsa haka ne idan ya je samu liman ya fara karatu to yana zuwa zai kabar harama sai ya yi waɗannan bari ɗin ɗaya eh, guda shi da ya samu liman yana yi nawa kenan matsala biyu kenan in ya samu liman yana karatu zai yi waɗannan bari ɗin ɗaya in ya samu liman a wani tsage na kabarbarin to da ya je ba zai rama kabarbarin da suka wuce mishi ba a zai bari su kara su waɗannan kabarbarin ne tare da liman liman yana fara karatu sai shi ya kawo sauran kabarbarin da suka wuce mishi abu na uku wanda ya samu liman a ruku'i fa ya zai yi yana zuwa zai kabara harama ne sai ya wuce ba zai tsaye ce zai kawo waɗannan kabarbarin da suka wuce mishi ba in ba ka ba sai samu liman ya ce sami Allahu liman hamida sai dai ya yi asara waɗannan kabarbarin iman fisa jawabin da muka yi jiya sallar idin nan saboda ita aka ba da hutu gaba ɗaya ƙasa saboda ita hata a shagonka duk ma'aikatan ka sallame su ba buɗe shago saboda haka noma duk yadda ake noma ke tsakiyar damana kowa ya ba da hutu saboda sallar idi din saboda sallar idin aka yi sabon ɗinki aka yi sabon takalmi wani aka kai wanki hula wanki ko aka sai sabuwar hula ko aka sai agogo duk saboda sallar idi ne ba aka kai nika aka wanke shinkafa aka so nama duk ba saboda sallar idin amma kuma mutum ya zama na bai samu sallar idin ba sakaci ne wannan mutum ya iya kokarin shi ka san kai ba liman bane da za a kira ka su karka bari ka kira qala rahimahullah babu tarki salati qabal al-idaini wa ba'dahuma baban da zai karantar da mu ba a yin sallah kafin sallar idi hakan nan ba a yin sallah bayan sallar idi kullure kenan ko ashe sallar idi ba sallah azhar bace ka san azhar ana yin nafila kafin azhar ana yin nafila bayan azhar قال حدثني يحيى an مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla salati wala ba'adaha. wannan yake cewa daga nafi maula bin umar lallai abdullahi dan umar ya kasance bai kasance yana yin sallah ba a ranar kafin salla idi ko bayan sallar idi baya nafila saboda haka yana zuwa masallaci idi zai zauna ne wannan shine abin da suna ta karantar قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن saida bin مسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس وانا جيري جو مفسر أكون وجي إيه أفسر شيء yake cewa sa'id ibn musayyab wanda ya kira akhirul mutaqaddimin ko kana ya kasance ya gadu ila musalla yana yin asubanci zuwa masallacin idi ba da an yi salli subaha bayan ya idar da sallah asuba yana sallah asuba yana wucewa masallacin idi ne qabala tulu'i shamsi kafin rana ta hudu kafin rana ta fito ya wuce masallacin idi wannan ba su ne magabata fada ake cewa a yi koyi ana fahimtar sunna ne akan fahimtar magabata da ka'idar da sallah za ka iya zuwa sallar asuba da wankanka na idi za ka iya imana eh faɗa min abin da yake ya fi sallar idi a wannan yinin in ba sallar asubahin ba faɗi abin da ya fi sallar idi a wannan yinin in ba sallar asuba ba ita sallar asuba ita ce farko saboda haka da ka'idar da sallar asuba kana komawa gida sai ka wanka ka shirya ka ci abinci ka shirya ka ci masallaci kenan cewar an ce tara za a yi ko tara zuwa tara da rabi ka san kai ba liman ba ne a duk ba ta shafe ka ba a ce karfe takwas ka isa shi kenan ka huta haka magabata suke yi tsohon za ka bi magabata za ka bi su gaba ɗaya ne ba ka ɗan tsakuri abin da yi maka ba ka bi su a nan nan kuma abinda yake kana da bai maka ba ka ajiye shi gefe guda haka sai Musa yau ke yi gudu ilal musalla yana asubanci zuwa masallacin idi ba da an yi salliyar subha bayan ya sallaci asuba qabala tulu'i shamsi kafin rana ta fito kenan rana tana fito mai a masallacin idi ko a hanyar zuwa masallacin idi kun da ke ko yawwa saboda haka sai mu kiyaye قال رحمه الله باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما wannan babi yake cewa sassauci da aka yi na a yi sallah kafin sallar idi da kuma bayan sallar idi sai dai a ina za a yi sallar ku lura da kyau wancan babin babin da ya nuna ba a yin sallah kafin sallar idi kuma ba a yin sallah bayan sallar idi wannan babin ya yi magana a kan sassauci da aka yi na a yi sallah kafin sallar idi ko a yi sallah bayan sallar idi sai dai a ina za a yi sallah قال حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات yake cewa daga abdurrahman dan qasim yake cewa anna abahu lalle baban abdurrahman alqasim kenan kana Salli ya kasance yana yin sallah qabla an yaghdu ila almusalla kafin ya fita zuwa masallacin idi a ina kenan a gida kafin ya fita zuwa masallacin idi a gida yana yi raka'ati raka a hudu in ya a hudu sai ya huce zuwa masallacin idi amma wannan bayan rana ta hudu wannan bayan rana ta hudu da haka mutum ya sallar asuba zai iya tsayawa inda yake har rana ta hudu da rana ta fito ta dan daga kaɗan tsawon mashi sai mutum ya sallar raka'a biyu wannan nafila ce ta musamman a sunna kuma ra'urar wannan ne sai sallah raka hudun sai wuce masallacin idi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد وأنا هيك تشوى رجع عروة بن زبير شيني بابا هشام بن عروة أنه شي عروة بن الزبير كان يصلي يوم الفطر ya kasance yanayin sallah a ranar ƙaramar sallah ƙabalar sala kafin ya tafi masallacin idi fil masjidi a masallaci in yi sallar nafila a masallaci na unguwarsu sai kuma ya fito ya tafi masallacin idi kun ga isa goga da na karanta matashiyar na ce sassauci a yin sallah bayan sallah kafin sallar idi ko bayan sallar idi sai na ce a ina za a yi kullum da ke ku mutum zai yi shi ne a gida in ka dawo sallar idi in ka dawo sallar idi sai kuma ka ina fila raka biyu a gida kullum da ke ku kenan da babin da ya wuce da babin da muka karanta sun tabbata mana ba a yin nafila kafin sallar idi a masallacin idi ba a yin nafila bayan sallar idi a masallacin idi kun da kyau ko tsoraka mutum yana zuwa masallacin idi sunna shine ya zauna kafin ya je masallacin idi zai yi nafila a gidansa bayan ya dawo masallacin idi zai yi nafila a gidan shi ko a masallaci babu guduwil imami yawmal idi wa intizarul ba babin da zai mana bayanin guduwil imami asubancin da liman zai yi wannan lokaci liman zai fita zuwa masallacin idi shi kada aka bude mababi. amma mamu a da ya yi da sallar da ya yi da sallar asuba ya wuce masallacin idi amma liman yaushe liman zai fita shine ake magana wanti zarul khutba da kuma sauraron huduba wannan babi yana da matashiya guda biyu yaushe liman zai fita zuwa sallar idi kuma ya matsayin sauraron huduba yake قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغه مصلاه وقد أحلت الصلاة قال يجي مالك ابن أنس يجي مضت السنة سنة تارغا تاتبتر التي لا اختلاف فيها عندنا وجيك كتا كتا باب سابعني باب مغانا بيو أولمو fi waqatil fitri a lokacin sallar idi ƙarama sallah wal adha da babbar sallah annal imama cewar limamin sallar idi ya kharuju min manzilihi zai fito daga gida ne qadar ma yablughu musalla gwargwadon abin da yana zuwa masallacin idi wa kada halatta sala lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi kullum da ke ko saboda liman ba zai fito ya zo ya jira ba liman ba ya jira yana zuwa kowa ya zo kullum da ke ko saboda ka yana zuwa za a kabbar sallah ne da ya ce wa kada hallatin sala lokacin sallah ya kasan shi lokacin sallah idi shi ne da zarar rana ta fito kaga za ta fito gaune to sai ta daga wannan jan ya baje kaga ta fara ah, fatsi-fatsi haka to da ya yi haka lokacin sallah idi yasa za ga wasu a wuraren suna sallar idi bakwai da rabi na safe wasu takwas takwas da kwata takwas da rabi wasu tara ita karamar sallah an fi so a ɗan jinkirta saboda kowa ya ci abinci ya fita da zakar da kai babbar sallah an fi so a gaggauta saboda kowa ya mazo ya koma gida ya ci abinci yanka ragon laya a daidai lokacin hantsi da ake kiranta abin nan udhiya قال يحيى وسئل مالك الرجل إن صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى حتى ينصرف الإمام قال يحيى سي يحيى ابن يحيى الليثي يتي وسئل مالك ما أنت بي إمام مالك ابن أنس الرجل صلى مع الإمام نغني da mutumin da ya salla idi tare da liman hal lahu an yansarifa qabla an yasma al khutbah shin yana da damar ya wuce kawai da an yi sallama daga sallah ba tare da ya saurari hudu ba ba faƙal sai malik ce la yansarif kada ya kama hanya ya tafi hatta yan al-imam har sai liman ya wuce ba a kada mutum ya bar masallacin idi sai liman ya wuce ina fata mun gano wannan da kyau kuma ya je masallacin idi kafin liman ya je ina fatan kun gane wannan kyau kuma ba zai tafi ba sai liman ya tafi wannan ita ce karantarwa ta sunna ita ce karantarwa ta musulunci kun bayanci magana ta da kyau ko amma ka duba duk wani biki da za a yi tare da shugabanni dole ka je kafin gwamna ya je gwamna yana shiga ɗakin taro an kulle matar gwamna tana shiga ɗakin taro an kulle kuma ba wanda zai fara fita sai sai sun fita su ne ƙarshen zuwa kuma su ne farkon wuciya ina fatan kun fahimci wannan da kyau su al'amarin limancinmu na addini ana ɗaukan da sassauci ibada ce ko kabbara ɗaya ko harafi ɗaya kar bari ya wuce ka tare da liman saboda haka ka zo da wuri ka riga liman zuwa nesa ba kusa ba sannan karka taka ka wuce sai ya wuce da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu gaba daya zuwa daidai nan ne muka kawo karshen. abin nan programs ɗinmu na darussa akan azumi na wannan wata mai alfarma watan ramadan inda muka karanta hukunce-hukuncen azumi maka biyu da hukunce-hukuncen sallah fintakai. Ah, sannan kuma yau gashi mun kawo hukunce-hukunce ka abin da ya shafi sallar idi guda biyu duka a cikin littafin muwatta na imam malik ibn anas allah ta'ala ya amfana da mu baki daya kuma allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu baki daya Fatanmu allah ta'ala ya sa mun yi ibadunmu gaba daya kuma waɗanda za mu yi Allah ta'ala ya sa mu yi su akan daidai kuma ya karɓa mana baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fita daga gida har zuwa masallaci idi mutum zai yi shuru ne ko kuwa zai yi kabbara ne kuma da Allah ta'ala ya faɗa ce kada aflaha man tazakka wa zakara suma rabbihi wa salla qad haqiqa tabbas aflaha ya rabauta man tazakka wanda ya fitar da zakka sai malamai suka ce zakar da kai ita ce zakar da kai wa zakara suma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa a hanyar zuwa masallacin idi fasalla wata tsalla? tsalla idi ɗaya daga cikin fassarorin malaman tafsiri wadda ka ana kabar bari ne zuwa tsalla idi ba a Allah ɗan bai ka tabi a sai mun zo darasin mawaƙa alaikun salamu shi ke nan ya nuna mana babba yana tambayi karami ita ce ruwayatul akabiri an asabi ba ga rasulullah ya tambayi ta nemi bin mai dari akan jujjal ba a hadithin muslim ba lalle ba ne ba lalle ba ne sai a ɗaga hannu a kowane mutum ya makara wani idi eh. a mutum ya samu lima a zaman tahiya ba zai jira kabara bakwai ba zai yi kabara guda ne sai zauna sai ka miƙe ka kawo sallolinka guda biyu kai tana da matakar mahimmanci sosai tana da matakar sai ka miƙe ka kawo sallolinka guda biyu eh da kabarorin mana da kabarorin su eh cikai ko kabarori damun ba ka bar harama kai ba yanzu ka zauna in ka zai sai kawo bari shida ko damun bakwai ne kayi ɗaya ka zauna in ka zai sai kawo shida raka ta bi sai kawo biyar eh ka samu ta wuce ta in bai samu bai samu ba ta dole da kwarai kuwa tambayar ka tana da matukar muhimmanci ice yana zama wajibi ga dukkan musulmi sai ya san yadda ake wannan sallolin kwarai kuwa ai ba a banza malamai suka yi bayanin su a littafi ba kuma ba a banza a akadar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi taswiyu imani thumma ma'rifatu ma yuslu bi farata aini sai ce me ka ahkami sala dole ne mutum ya sani in ba gaban ya sai dai in an yi yayi in an sauke ya sani ana dole ne dole ne mutum ya sani kun gane magana ta da ke dole ne mutum ya sani haka kuma dole ka sanar matsayin ga na liman ko da mutum bai san dalilai yadda ka san dalilai wani ya kasance yana yi kaza wani kamar da makaranta ayyukan sabai da tabi'ai ba ko da shi bai sani ba dole da ya yi san yadda ake yi a shahance kun gane magana ta da kyau tambayar ka tana da matukar muhimmanci dole ne mutum ya sani dole ne mutum ya sani kuma waɗannan bayanai iyalai da ba su samu zuwa masallacin idi ba yadda muka yi wannan sallolin idin raka ta farko kaza raka ta biyu kaza ko ba ta samu zuwa sallar idi ba sai ta yi haka a ɗakinta wana shi da kyau ko yau muddin tana da tsarki eh na eh a'a idan akwai sakaci idan akwai sakaci ya ɗauki dukiyar ka ne idan babu sakaci ya ɗauki zakka ne kun gane magana ta da kyau ko idan dukiyarka ka ce za ka ajiye kuɗi masu gidan rana in za ka ajiye su ai sai ka ɗan lalle ka ga wani yana gane ka ko baya ganin ka haka ne ko ba ka bane sannan in ka sa a ɗaki sai ka janyo ƙofa ka kulle sannan sai ka shiga makewayi ko ba haka mutum yake yi ba sai ya zama na bai yi haka a zakka ba ana fata kun gano wani da ke ko saboda haka idan akwai sakaci ya ɗauki naka ne in babu sakaci ya ɗauki zakka ne saboda ku lura in ya ɗauki zakka ne ba zai biya ba shi ne maganar in gona shi ya ɗauka to zai sake fitar da zakka a ya isa haka kudda kai muke magana ta inganta kamar canza hanya da ake yi ya ce mai ya ji ba a faɗe ta ba ta inganta in mutum ya tafi ta nan ya dawo ta can kudur da ke ko Allah ta'ala ya karɓa mana baki ɗaya malam bello ta tambayin ce ta barorin zuwa masallaci idi lamai ya hadurni ba zan iya halartu su yanzu ba subhanaka mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mai risala ya kawo su a babu sallah mai risala ya kawo sai bayan mun dawo motsa kenan ko asabar bayan sallah insha Allah ta'ala